يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanajiya Allah tabaraka wa ta'ala so ciwon yandun da bai zandun da ya tuna da ikon da kudurin da ka ta sokoro da na rubarka itiyan karatu daga littafin kunna alkurani na sukucin annabi sallallahu alaihi wasallam na e ba Allah wa duwa kuma yi mutum ba dai ga bayani na tuto yi gaji masu yi amfani duwa ga aljanna yana su kwallo ba shaitan gizo ya zaga musu ko ba gojima su kwallo tunan yi lona fiye tunan da gunji a sinai sokwalo bijuba jazuma sokwalo bijuba sokwalo bijuba jawuma ladana ya lada na jiga ga ba soko a cikin ba soko wani sokwala ba ya gama ya kwalle gima da tasirin jini da akila bai jannatar firdausi na a tsohon yiki da karatun ya ci karshen bayanin ya akila ya larabaji ya jahiliya ji bai gwajin na cin da ya fi jini a fi gwaji kafi musulunci bayyana a ayan shi cuce tun shi ba gurguni ci ga kiki ne da bayani ya bayaniya ta tabaraka wa ta'ala etiyan al'adawun ci gida ki da wuci gida نجيب kiga لنا آية nan na ayayin shi tuce ta shiga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا مهلا لغير الله به فمن طر غير باد ولا عاد فإن ربك غفور رحيم kun su kai ga ganin muhammadu sallallahu alaihi wasallam gurugun ya larabar jariya gaji da zubi fiye su tattiyin al'ada sakwannin da akida sakwannin jina gurugun ya gaga ina je layan jara mai ta ce ko aji ya zama ce fata da hannun ci bawaya la a jidu fi ma wuhiya ilayya muharraman mille yanda ciye e bayyana ji wa yi yamina ci emechi debone miliye za haramu yona alato anyi ya zana ga biye gishi ya tamu na ga goma gina adde ne gici gici ga be goma ginu ya haramu na illa face wuce rufe an ya kona mai tuta sai wuce ga fe cuci ga wani ya ya haramu ima na yana tu wuyi da su yi da kafiya mutuna na aw daman masfuhan ko kuma ya gya na jena mai masfuhan a gano na daga safaha ya safahu ma'anu ya araka ya gya na jena galaman ya daji fasara bai gya na damin bitiyana lokaci ne su dabban ya gya na tiyana kun ga dole dole sai lokaci ne su dabbana egyanen kenan kama yi gwawe ko gaba da cikin da kakwacin rogo wuce wala yanzu eti diga ga goyo a kirkin na da ajiyar asibiti a ga aiki zuba da ce ko a da ba la a gomu wani shi ke nan ga tafeti ya a e, etiyan kuskure boyo cewa cuma mace goyo da kakwacin wa cuma mace ya ce e tiyo masu wutan e ba wobo na iberayi za wangi nan kashi dabba yo da iberayi waje zuwa ga zuwa ege tatiya damu masu wuda wani ege jiyana a eh, aramu ya gala misali goga ba ko gaba na cikin da kuka ci gaba a ce da gola mi so tuga ya kyamu cikin wani na jisirwa diga dole dole na dami ki tana ga gama em do ga ga yi na eh ga ce tiyana ka kwace na ya wuce wani aramu wani afi ya wuce na sai dai ya na gafi na ka kwace min gobe ci na aya wuce zuzuwa na ga na ga su fi na ka kwace wani ya wu Allah lahma khanzirin ko kuma na ka kwace na ka ya kutu aramu ne

ba ne ya gudana nke amfani da cilatu jigato ga yabo mu egun na amfani na wale tura na kuma jogwa a bakin kowa jogwa nun ce gwa ga wadda da su sokwa sokwa ga ma masu tun kalmari kayi na wuritsu wanda da ruwa. zan dora gane na kutu yin sami masu hukun aw fiskan uhilla li ghayri llahi bi ko yandan da naga zuwa ci zuzuyo ke foro imilatu foro so ko ba mai fisko dabba da na zuzu amma je ce imilatu so ko ba zuwa ko azuzu ya kuti ko azuzu ya zawan hinga cina laje kuti ce muna ha fiskan da wani uhilla li ghayri llahi bi na dare latu etiye tusun na zambe cho lokaci ne zuwa ga kowa ne bai zuwa bukin eh, alwaye bayani na wakana maitata daman masfuha lahma qinzirin fiskon uhilla da gairin layi biyu gunin nan ga ƙurani bebe kila to ti jajo <coughs> ene ji peti kimbo e zagi wani aga gaji zafi watakila a kayan na ku ƙurani na ma da alwa misali ka dai gine so gine ga gaya lu kuma a gimi shiro a gima bawo a ginan giwo a da ga gwamnati yana ji da a sa a fayin lo aka su lo tisa da dabba ji lo to na ji bai ci guni mina gona to na ji ya to na ji fino pata na sa lo a ta ba ta to yanki ci ka yanki ci na ji a gina da na na wala boje na bata fi aluga alali jida na alali jida wa da e yi zuwa eti kima ya kurano gaji su kun daga nan na ji aramu ramu na ashitana wuce ga abban a cadan guru ko na ya lalli ya gi wani a aluga ba za so wadda gabe ci yan le ya daga ga yan dana wacin cunle wadda mini na zago ya ramu na ba a yadda ba fegi muga ba wani gina kawa giwa ga numba eh, mi eh, ya amma ga biyu ba ma ba misali mai mi fara a shek alhaji babaya ma su fi ga nan ga ní títí ka kan zẹ̀yìn kata dalilin do da mun la ya giwana na da abu abu ya ramu na ni dalilin da boya ramu ko amma in ta zai na kan zai ga la ta mu ci waka wa ga bela da al'umma ne zai giya na ga da yan ba mu eh ke misali na kwankwa kwankwa uzuri kiti da biyo wana energy so ko wa kamina aya no ne ke mene yinu ba mu ci gunina igaya yema ndi ko mazo ana ajina hadisi a rufu da salam na biyu <coughs> ida hadisi na Nabi sallallahu alaihi wasallam a gana ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin min as-siba wa an kulli dhi mihlab min at-tayr annabi nan gaga gida bandondo na gadi yi goro min ya bayan cikan yawon bimana ma'ana dabba ɗau gani ka je gbaru gona e gima ki zara da lissafi dabba musu yi gona ishi e ne eh kun sako eshiwawa ba kun ishi e dai bai ka yi gboro zina a ga annabi ga ma wa an kulli zi nikhlab bai dabba mina tayar bi ya lugi na zi bai ne je ila ila e ila wannan shi gina waga ne mu yawan wai da funduni aramu ya na digi ga gima lissafi ku ba ni ga da bena da qur'ani wani mun butun nan da biki da butun na ga ce bata na aye da ba waga gi wani kawai giwa kina nabi sallallahu alaihi wasallam an katan fili be yugo ga mu da shawawa amma mu ji ba na ga gina giyo amma mu da shawawa so misali zagaye yi gbaru kuma ne da shawa ga ah, da jinjin ma a ah, da shawa to amma yi kayi da da idan kayi da ci ne musulunci kayi da yiwu am muji gaga ga laye to ga na na na na na biya ndo ba kayi da na nwalo da ekwoyin gutu abacin da zagu yara ma ke kayi da يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما aya bebe aslan إتيا keyan ege gani be amma aya na bena wani ya hukuncin da ci kayi da da cina musulunci ya tubiyoyi da na muke bata na wani annabi ya biyo ga mai siri etiyan egegani be shace ki hukunci hun kun su kuga alibi ga ya gafi ma ifin kabiru laifi na gota na dabo ke ji nufi egu na ɗauku na dabo o mana fi ulin nasi ko mu make da amfani kemnu da alkhairu na da amfani ege da alkhairu ma da amfani da ji so ko ga gaye eh chace da amfani umma da kuma don ga fi ma ismun kabir ibn dabon ko ku zare amma munafiqu lin nas muke da amfani be amma wa ismu ma akbaru min nafihi ma ibn eh, dabon wa amfani be so e so ko ngala mi haramu ara ga fige ngala mi haramu ara ga chamo e endondo eh, mini angito ba nu ga da amfani tuna un ga ke de guye guma zan amfani ke tun mu sa lula yi na fata ba ramu yo e ba misali mun ga ga ai ji tabbata hukunciyan eshigi mun ga ga ai ji tabbata ga ga giwu mai lagu tunza ka boye da nasu karara ga ramu ya waje ramu aga bai sai gada da su ne kayan ga an mutu kar daga aga gima ko da yake ike da hadis da muna nazar da sallama ya gamu ga na an humurul ahliya ko dabba shi dabo aye da ji ga ga ya ga ya gona ma yi mi ya ya ta gina sun na ga launci ne ya gi ta ta giye amma ya giye ko eh so ale dona iga chule bani doko undo sifando na tu yayi na muda mini gune na sokola ayi da mini aya naona muda mini da jadisi labe ina ba gigi mwa la kutoya so gogo nga bo ko wa gido ko giyo ko wa giwa la diga ga gido lu ba giya ha to ti se ga ga famani turra zana gaba ludurura wa duba bana wanda yi ce a gya madama ya gudu nga to ta mini da halin cin mali gita a ramu yau mai gya sun halin mai wazara in kya su kwaji laifi gana mu gera baki in ga yi gama ya ji na tsoga wani a mu na gama ya wuge kasan wani halin mu gẹ́ra báyìí wọ́n láàájú jìgánwà ní ẹ̀jìgánwà ìpínlẹ̀ ọ̀ká sọpọ́tọ́ ẹgbogbo ìsàtẹ̀júwòchì wọ́n gẹ́gẹ́ dẹ́bà ní yàrá mú méjì báyí nàrà pọ́kẹ̀kọ̀ fún òwúrọ̀ ní gẹ́gẹ́ tí ó ti yóò ètò gáfàrò ètò ewu ayan ayan ọ̀chíkù na kí nù ìbáyìí tí ka bayan gicewa iga hankali tu idan ka yi dawaci gwani na mawar su da je ga yi na al'asul fil ada al'ibaha wani asul fil ibada al'manar yin gici gi al'adun ngala yanayi asali bana ne al'ibaha yin gicin don da wajiwo sai na shirya ga daga nama to hukunci na da zai tiye shi ciwo da nan a ci guda zai bayan da ke fatan al'ada a ga rikici ke al'ada mu ga ke sutura al'ada na kana sutura ne al'ada na kan wannan mu a yi luzuwa amma na ji ya al'ada na kan wannan a yi lo kuma na dukwa sun na lu a yi ani mini ugbo ya fi yawo zuwa mini ugbo ya fi yawo lo a eh, mini ugbo ya la sutura da na kana ga ya buyi nguguna eh idina yi baza har ga ya fu mu mari mu lawa fu lena musulmi ti je da biya wa ga ba mu eh ene ga ke ba ta isturano da fayon al asl fil ada al ibaha eza ga do ga wani wo chuko wa ba ga we fu ni bo de ujo ga anji mi awa uja be ya wona ga bigi mi ga fun won chuko na ga awa uja be yo e wona yene asere na yi fun so ra ri dondo ne zi ya fa ne dengi won ga awa ka ye gogo ne be da ne ja awa ka yi na ba na ga yi ji na na gala bambanci al'ada zi be bastura ji ko kem la bambanci yin gici be ina in gici ne zi da be yin gikin ba wani mutum ci zamu ci da gi ke misali india ba ko banga ci ba watakila yangi tina ye gyabo na adi ɗaya duniya a, giwa agiwa ndiga oto ibona adi wana ama ɗaya duniya watakila yi idana ci fi abu da ci je juba na ci oyi madu fi yi mai giwa bane dai dunya eh uji da ci ba bambanci al'ada gayo al'asu fil al'ibaha al ibaha wal aslu Na gaya yawo naga yawo hukunci yawa

sai bai ti oga ganyen ladan nimbo na alugba ya fún òun jẹmbo ara àmọ́ wọ́n fún àti àjẹ́ ìdáwọn ọgbọ́n kí bọ́ ṣẹ̀rí ara gan ní gẹ́gẹ́ bí ọgá àdáyà fún òtú lánàá haramu yọ aláwọ̀ fàdé túbọ̀ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت زهورهما إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو ما اقترف بأرض ذلك جزيناه ببديل وإنا لصادقون Allah tabaraka wa ta'ala ga yi ga walal ladina hadu harranna kulladhi dhufuri asali ga yi harranna kulladhi dhufuri ala ladina ya dabban dondo ne ga vunduni na yula jaramu ya yahudi hukunci ne wannan ga gama abu nan ya dabban jala jaramu na mushafi musulmi ja in e ji faruwa zamanya annabi musa yana ga su kwaron a fito yayi ewe ina bi kiwo endo ci dabo ina ne ye giwo mu jara mi ana ji shi jona ebo go ci ni mo wo na so ko ke ji ayi na wa ina ji ya ji wona mu bi ayi ana ji mu la ka ba to yo na so ko go mu ju je ebo mu mu ja za ba e ti le bu mu ti ne ja ji ala mi tu ya so ebo go ko kun ti ne ga le ara mu abo yin ki ti ne ja lo ayi ba na ku sha ta mu ma da muhammad sallallahu alaihi wasallam na ga kullu bi dhufuri dabba ndo ne be vunduni na asale ne su furma da wani vunduni amma ne ba wani wuji ga gan vunduni kawai ya e jini fi dabba ndo ndo ne be ke misali ku ku e ba ita sawe ma na e yu ga ayu ga zufuri e yu ga e vunduni e ba istilawin qur'ano ba wannan so kera kun ba ni na mu yi da zufuri mu yi be ku ke nan gina ko mu de ku ke doko ke yon nan ko pata aibe aibe aibe kwi a ci gaga mini ya ma'ana ya zufuri gabu don vundunu kim ni gaga vundunu ga ya asali to dabba na ji ga ibe ga ibe bici gwada gina ji ko kuma ga gwada ji a labarai a gan ke misali gbangba wale gaga bici gwala biyu ko a an rufa da shi a ga bani da wale gaga ya farci gwada yana to a zai da zufuri na gaya so su ku ya wuti a gi dabban a gira kunya a gike bambaye mina a gike bambaye enu wana bono ba ta ibe alaihi wa wa ala alladhina hadu harramna kullu dhi dhufur ta ce na zibe kuina su kwara mu ladan rakun ya wuti ga ga jima amma nan ne ladara nan ko be nangi na ngo wa min al-bakar wal ghanam harramna alayhim shuhumahuma e banan ko gani be nangi tona tso ile kuina waye daji ga gi amaye miya na gi benon ko mu daramu ya idi pata ko ayo dabba ne ji be kuina anan gi benon ko iwaka me yudi ja giwo amma ban be miya yi so kemine wezuna wezuna gi wele me fi bora na waye be yudi nga le me fi bo agun kuku ya nga gimo aje da guja emi na je da gugin ga illa ma hamalat zuhuruhuma emi na ga le ba tuku zuma ya dabba wana aleko awul hawaya ko emi na ga le ba dugi jona aw makhtarata bụ azmi ko emi na ga boke ba gani be tukun na adda gwa ya tukun ci da ya da ji ya emi emi asali emi ya na fina ka bace ni mona aje dagiwa sai ko ba gina ziga ga magi so ko da ci na waji biyayi mutse ne zira ta haramu ya zuma ko magula ta halalli aluma ne bi muhammadu na mutse ne zira ta ji be wuti ya zalika bi zainawu bi bagi wa o ni bi ta ci gina jina ba na so ko ga kana ga ka ba سكون تتجمع سيعيدين من سورة, سورة النساء وبذلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وعاتبنا لكافرين منه عذاب عظيما يهودي أفيت من أبي لكم أفيت تضعني بلكم إبوال باركة أنشون haramna alayhi tayyibati wa illat lahu eh, in ya lalle na zila ya wangi wangi mana mana jigana yula ga haramu ya hadi da ma gibiya uci nini ne gobe na kuna fiti da ina wa bi sadim an sabilillahi kafira afi ke giza wangi giza afi kan za mu ba da zata ko eh, kwaso kubo? wa akhdhimu riba afi gosha shali eh wa kad nuwanu aso ko mu manna ga ga gisha shama amma to safi gosha shagwala yau wa klima muwala nas bil batil afe gidu ki ala anji yeti gamano su ko gaitu su kala mu sai da zilaja haramu yawa su ko boye na da sadiquna yimma ya za gaskiya ya bayyana yi ijin aforo foro bi ga ala lugana ya ya dabban ne jina eh ki na ganna eza adalin shi yoyi ta bi na kon ngai ma ne za gaskiya yayi e jan fa na ganbe sudiku ya adlu eh za ga abin miki ruwa na gaskiya ta yawa wa in kadzabu ka fa qul rabbukum hu rahmatun wasi'atun wa la yuraddu ba'sun ولا يرد Allah ta baraka wa ta'ala ga fahim kazzabuka ke wuti ziga ga na ga wudu ga mana wazo iti dabba na jina wa ga arama yana wanda su ko gun ga na diga kul la jidu daga kul mutum ga to halal ladina hadu wa ga ga ya ga dabba na jula ga aramu ya a cika a annabi wa ga mana zu ta fa kubra kuku ga ga ga coci ya zo mata wasu ya yi tura mai wani na dukkan ramu su kudu da sarai wala yuraddu ba'su an qawlil mujrimin azaban su kowa da zai dogo yawo ki jama'a ji ne su ko bana duwa na zando ne su ko bana adi zai la azaba su ko da bawo ki da mutu duwa wana ayan nan wa wato kwadayya gani da dabi fa'in ka gabo ka fa kurra bukun mutum targi ba wala yuraddu ba'su an qawmin mujrimi ida taribu bago eh bendondo boju ojiga biye tupatana bendondo zuni biyo zaga do kutupatana gaga zu rahmatin wasi'a ati ga sokoyo sokoyo tura mu yo na gekena e bogo ngalawo baka wona gara mu sokoyo ma ngalawo daga sege wotsa olona yoma eh a ci gawa la yuraddu ba su an komin mujrimin ke waga ga azaba su kuma a yadda gwaya kiza na jiji fi na rubawa e fogo bendon da ya tuwa gaji tuba tana ga lawale ga gase da wata wula aljanna amma bana da biyu guba na jijoje laifi na a azaba su kuma tsogawa ya te ni guba wuce jijoje laifi na so ya bugo targibu da ayan nan targibu madabu Ali wala yuraddu ba'su wal qawmul mujrimin so kullu ya ikutun ciwa idan suratul yusuf an ya ga ga hatta yasta asar rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna wa najiya man nasha wala yuraddu ba'suna an qawmul mujrimi to ci gan ya jun mai da da wuce ya tucu da mai da chawa hatta ya zasta asa rusulu sai ci cigar wala, wata ya ga mu jobe zo sun ga fi wala har da ka wani ba ko zan wa nan mu kan kudi bi bo wai dai ga mu laga mu na zuciya ni nasara da gobiya jawo nasu na kan ga nasara ya ji bi ma gobo to ni ji abun da shaga na ka bai na yu gangwa yu la ya ba wala yu eh wala yu rabbi basuna ko mu mujrimin azaba yi adi zai duwa wa ke jama'a zai ejile fi na luwa wana mai je ji bayani ga gan uslubu ya lafa da yi gani biye dalili alawa ke ba qur'ani da ya ji maju da na kama kama misali ki karatu layani ko mini suratun mayi da bana su kai ga ga annan lawa shadidu da iqabi wa da furu wahi Ita wani su kai sunu ne wanda tsanin azaba Eh? wa anna allaha ghafurur rahim ya tuna mu yana ke do ku gafara da yego so ma gafara da yego ku ce ba gani da zabe abi ke ga fe zana a ci dan le fi so ko na shedid le ka bu fi mu ya ro ga fe na ci dan ibada yin so ko har ku ba da sun yin so ko ke waji damuwa ma da gagwago so gafurur rahim mu fi busharu ya ro usulubin qur'ani da wani yi kwatanci a da jina ya fi juna yin buru zobayan sura na insha Allah wani wa ga yi gaga ijina su kuyi na siri wuli kadu wa annahu na gafuru rahim kyau ba ويقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ۖ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون سيكون الذين أشركوا سيكون قبلي إذا نزل وين أبيكم wale sura mai makiya a ya goro tuwala ga su kuya labari ke da gana su kuka bayani a gada ga wani ce don suratun nalo wa na ashiraku لو شاء لو شاء الله ما عبدنا من دوني من دوني من شيء لا ولا باونا ولا حرمنا من دوني من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه في سورة الزخرف nkan ba su kuyi turama a yaji bauta kutija so tuma la ga mini bakon su kuyi labari a nabi shishi gambile yi lokaci bi don na zane je wani na abin gabe wa ni bi gan gaba un gaba su kuba a ya waya law sha Allah ma ashrakna wala abauna tun da kwaji na ji wayan shi zo nan un gaba su kuba a ya waya wala haramna min shay ina ji man da kwaji la da haramu to asu ci bela mutu kwan da kwaji ya dabba an loji na un gaba su kuba a ya la wuti da haramu ya ga ga ya tiyan bahira da sa'i bai da wasile da hamiji na ji a ji bayanin shugaba sojo abin gaba su kuma hala ya wuce ji a rama tom egan na su kai laye tulaya na diga a began tun ala ga a maje dama na began wana ganga na diga a began tun yi ma ga hoto a da dama wa eh ibn sukuna tega abin ganin gaya fu gaya bayani shi shi ya nabi kadara su kuma shi to mu ba mu ba sai lokaci ga fita to sai gunga law sha law sha Allah ma ashrakna wala abauna wala harramna min shi ega na su ko lula bi ga ga ne ga da ne ga ega ne je ga na gwa ga na to ega no bi gimini ga ci na su ko egan na ga da ne ki turu ga na soko so ko ga ile shi zo na ibaka tuni shi zuwani walau sha rabbuka ma fa'alu walau sha Allahu ma fa'alu mu gaba sokoba so ba waya eh walau sha Allahu ma ashraku ibaka tuni zidan go ga mu ga ba so ko ba waya ame be ga abun na mu ga ba waya ma ba so ba waya shi ga ya na so dona su kofi kadalika kadzaba alladhina min qablihim hatta laqu basana kemina wale na jabi ga waga ga nga ba so ko ba ya waya da ko ani jima wayeno nga ba so ko ba waya na e ga ne ga da ne ga za ne la ya so ko ga mana no yo a ci ga da ko ani mo shi zana la ya so aya so ko ga mana hatta ku hatta la ku ba sana ra ci ga la da azaba ibe ni asa so ko je da be ga ne ga da ne ya e ga ne mu zai ruwa ji da ne ga ne so ko ga ne shi zo ne asan ya tiuri kan ya tiuri a sukwa gaba ba fi duwa a ida hadisi hadisin na wanda sai muslim bo annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanga ihtajja adam wa musa annabi da annabi adam ga annabi musa abi gomi ila wala ya bayi ejinya Eh, kasa gaga a sayan kan da balar da biyangin taro ya gaga a bebe da shi pipe fakala na musa annabi musa ya gaga annabi adamu ya adamu ya wanda kwai annabi adamu an tabo na ga rayin da kwai yau amma hayyabta na wazo ya kufi yau da kwai wazo ya kufi yau hayyabta na eh ina mala wazo ya kufi yau na mai ji shara jigo bayan igana su ko ga damin qur'ani wa gan uskun anta wa zawjuka aljannata ukula min ara gadan shi'tuma wa shi juma wala shajarata fa takuna shi da dhalimin da ko ni da ko yi ya nabi adam to yi awawo so ko jalita mu wuda uskun anta wa jannata e da fedu to wato to yi janna da ko yi ko fedu on fiye ta ti to aljanna wuci nu ga ga kula mina ragada e gigigiyar bago da mina aljanna wala ta karaba zai ishe da rata ci gbanin gida ne ga tsoban mabalanta ne ce bai fi mafi gima ta mi tu mun niso ko tu. ina na mai na mai mafi aljanna ya le wala na ziya annabi musa ina wala abu da da da kai wazo yanku wa akhrajta na min aljannati wa ma yuwatiha daga aljanna wa ba mai ga aljanna ba inna na ba ni yabe jwala wajin ce wa aljanna za wa ba ba mai fi on gam ta da jidali da babiya e mago za ifi fiye yo be tina ga ne annabi Musa ga da ne annabi ga da ne zo na iban fotu ba bi da ne cuta ga na yana da mu mu da yake yayi hadisin na ba da sai muslim bore to shi to ko wani kenan ganci ga ga adamu ce ya annabi musa ji ga to ya musa ya ya gina annabi musa istafaka allah bi kalami soko wata daga so wa khatta laka bi yadi umartuka wa buyi albarka da bacin mu ishara na ga da adamu ya jina wa ya jitulo ba ayan suratul araf ya musa in istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin wa katabna lahu fil alwahi wala katabna lahu yito so ko ga kayu be bayin bayi zayin fil alwahi ne lo at-taura so shi wa guba dan wani na so kuji annabi Musa na annabi Adam ce la ce la yi cuyi to kun ga lo so ko ni cuyawe ma whatsapp bi kalami gaga biyoyin zan don gaga mu ji ga mutum malaka tufi waya a eh so ko ga gaga waye wo fe yuje har ga la yi wa ga kalimul la yu zane gaga be so ko ba ga be so ko eh mu take alita bila wani mutu so ko ka be gwayin zuyina to annabi Musa ta lumuni ki bebe wacce abin jini zargiyo al'amurin karkatar wallawa alayya ya tila marina su kwa dan ba mi nan kabla an ya haluka ni tu su kula jalita miya da harba arba'ina sana waki a shi ba a jalita mi ga su kudda ba bi ganin ga abin ma da bi timiyan wace biji mi zargi eh? eh ya shi ba nan man yi yi zuwa zasarai mini fatul baro kiso ce kim annabi babe ganna na annabi adamu gabe annabi musa yana ya shiba. Wa ba kuma jigaye ne gan ya shi ba na ishari wani annabi adamu ya jino idunan fe ci ba na sokon bi biya gunyina kafi bibe farayi fi nan waya shi ba jimeto bibe farayi fi ya shiba ba wuce lokacin nan yuci ba go tun eh tuwala bi right fiwa nga so ti la hukunci du hukunci ga ga mu ga bi uji wa da ti aljanna to kadara na dazan nga malaka no ya shi ba wancu guzo uci bi right fiwa na uci gato ye malaika ji usjudu la adama na ki o kan ga bayan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa su koyi gaba malaika ji ne wa ga mi aji ya goga da kimbo ku ga mi aji ya goga da aljanna bwa kin ga o de chino eh wa fi fi be fi ga ci fi rai be fi zo ga chino mu ci ji malaika ji ga aji su da yunan wannan wannan da da aljanna alhali daga asali ma wajen halittu no ga inni jahilun fil ardi khalifa asa konda kinga so ko paga afedu eh ishara na nabi adam ne ji nabi musa na dawon oke na nabi sallallahu alaihi wasallam abu gamin nan ga fa hajja adam musa eh annabi adam na ji ga kaddare na caza nabi musa be be hujja ni da adamu ajin ya bi musa tiyo fa hajja adamu musa bi ga zubuta ga ni da adamu agbo hujjo ga bi musa wa ga hujjo anabi da adamu ma ga hujjo ga da hujja mu ji gani da kaddare ga su kwadda ba mu so kuma ga abu ga sai kunu ladina ashraku law sha Allah ma kana wala ba wala haramna amma ga na ga na lwa kila ga gacin ki ke ganna shi bezo ikaya ya na ji fara tsakanin da koya na biyu adam da na ji musa yana man ji ji muhawara ajin tsananin bincike lokaci kice wuce su ji faro annabi adam da annabi musa <coughs> da ji zamanya ba ku ake bo eh mamaci ga lokaci annabi musa ya ga da annabi adam rayo muawara na ci da ta na abu da biyu ci ga a a wato kabarin ya annabi adam ga annabi musa wazon eti mujizu mujiza na sokoji na kabarin na caye laye wuce ki ta annabi adam naki ga ga abubuwan cayi wadawa cayi o cayi lafi zuye ko suna ce ga lamarin na lairi na ji faruwa ni biyan miraji na gaji faruwa a na mu lokaci na wato annabi musa bebe yi jana ngar rayu da ke ba gani biya annabi adamu min ya sama ku mun da ci ga ele eh, ga na ta annabi musa nan cike ba da ni da mai nabu inna ya na ba ji no hujju elu ce na ebo na ye na gara ile na ye cika na na edu aga na gaskiyo yo wayi eh amma ibn ajar mu ga wale gana to ka ba ta ga ma ye wa gana wale ga barzai ba abike ba bai cina ni musa jaje ni na zuciya ba bai anabi adamu barzakhu a ci gagan nan to Allah alam don nuna aga ke na ina da aga na abu a ni ina maji faruwa na iliya ni imamu kurtubi ga ina la na bi ci ugbo kan wuce ga wuce ga zubuta ga ni da ma ga ni musa hujja na. muga mai yanayi ga cime ci fiye kusurin ya ke o gaga muga ci gobe mishi da kim naji so kuce biya ba imam kutu diga ya yi ga ya shi ga nan bayanin nan mu ya nan ibnu hajar ga bayanin nan ma shakan ma yi waya mu ma ya daji ga na la annabi ga annabi adamu annabi adamu wa ga annabi musa hujjewa na mu yi wana li'annahu alima min at-taurati ga mutu annabi Musa mun ji daga tauro da su ko yuna eh wulle daga annallahi ta bale kelele mu be tuna mu ji le fi zo mu gida mu ci gina su suna su ko ga mu ga gina ma mu ya tuba wa be su kai eh fatalaka adamu min rabbi kalimatin fataba alai innahu innahu at-tawwabur rahim mwatuba wabe sokobe sokufabe sokoma fabe wi aseza makatuba jani elefu jani n'angu nanguje na gakubebe na eh muchila kai nan da cibiyan gake misali zu gaga aljafawu bada usuli safai jafawu eh daga shawu yana yi wani aljafawu bada usuli safai jafawu na lefi jidan kun soko ma yawo amma mbiya tubaji alaka na vuye tsakanin babe su kwai gwale fi na mijin wani alaka wani ciki ta zu a yi alaka yin ba coja tuye laifin mutum yin gwamn ɗabo kibo daga nan litaka-taka yadda ya ni alaka nana ngwanya ala lo zuma ci da zuma layan ibn hajar ga na na gaye na shehu ma zai ta ci gona nga mu yana al kuna zane shi za man wuce kone ya aji ku bai ilimi a ci zai yawa ya ji takiki yau hukunci jina naga ga a su taki hukunci mu ga ne uziri a nabi adama ma Allah kya ko wato ba ni wani su kuma ga uka duniya mun ga wa wani mutama na magaya gari ya kitso mu yawana asa sai kulu ladina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala bauna wala harramna min shay in la so ko lu ku mushriki wuci boga hujja ne diga kadare na ulwana we go ne ji hujja ji be ci na ala ji tuba mai jiri a be ke ta fani diga kadara ne ga ga dalili ana ya ci gaba e ce shirka ga yana e ta fata ayo asa aramu yodona ezuji ujaga ni bekadare e baba na we waga mula lalle bwede de uchu wu mu ci gaba duniya misali eze fige wani we lage filu wa? ba su ko daba mioni su ko aka e gaba nzugo e gibi babu e bo kibo nan waya ga gasa kwa kada ma ali alamu ya bi wani zane a tuba ji mu wa gan fi na wani gan gan ya ko dalili gan so kwa adan ba wani ya gbogbo ma fe fi wọn ibe na yau ko amma zane ya tullo misali a ga ya zaji zina tuwo magafara bai su kwe ya ji na gani hadisin da ji su shi zuman nin don da nuzi ya laifin wuce nan mafi ya tila linkai soko ga ne soko ga ma abuwa ma fi ga gun fabi ne fabi ne so bai ci nuzi laifi tuwo na wanzu laifi tuwo ina ga o ma tuba jin ma soko fi je giya ya mun ga bai ne nan kasa tuwo kasa soko yi macin le soko a yi ga yi gasa mo ga ba so ko ya yi jibi ai tu ba ne je da miji jani da wale hujja nu ji da kaddare yi na gogani na mu ci yau mu aje yi babu ya annabi adam so e ji hujja da kaddare e ba fina na e za mu pagan mu jibi abu me tuye tuye bona damu da rabo ketiye na gogana mai duba ikan ba ga bai ji hujja da kaddara ga su kwaka amma ya bayyana ya bada ya goro ne da bici ke ki gan wuyi laifi ji ne wuce gan wajen da bai kaddara aji da ci gama ke na jikin tumo su kuce na hun ga aji ka zaba lalzai na min kaunin hatta ba sana su kuce ga kula ne da ku ne ga ya ji hujja da kadare yin nan ga su kwaga da bai ga awoyo nga la yaci wani tuwo da ko yati ci wani tuwo nga mala yaci a ci gaba da yewa sona a ani da ku ni ilmi ya ta ki gwamnati de ya ba na sokwa ka ba ya laul mafuzo na gala yi kan zama mini laul mafuzo ga sokwa ka ba kelen ya ya awoyo na to ya ga da ki gana fa tukuruju wala na ya wutiya ya ko tuya ya ga ba ka zama ba mini laul mafuzo ba ga sokwa da ba ga ya awoyo Eh? in tattabi wani illa zanna in da yi na mujiyan bacha in ba abu na in da yi na in da da yi na nibu tu zato gan kata wale ba eh na takhrusun gan ene ezun wegun gan be kharsu kharsu usulin ti jin labi ya amma da bu be jin labi yana da hadisi da bana nabi gan ajin labi kharsu yana dan bana jin daga kharsu yana misali idan hadisi ya sai muslim hadisi na zai rubuta sabitu gobe yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya amtibada kharsiya kaila azin daga kharsu wala kharsu ba su kuntu annabi annabi te babu kharsu ga mai gabon nan ade ade tobe àwọn gan ga kharsu ki hadisi ne ga hadisi zai sai da sabi to ga annabi sallallahu alaihi wasallam jiran gome ba a rayo cigba na shi giki na eh, a gaggayen gici yana tunaji a da cigba giki na ana misali ne gabi ba da ke da binan ke mugoro na ke lemuna ke goyi ba shi na ba ta hukunci na da zane ba har su ba wagar da cigba ga shi hunci shi wacce gato wani makwabci mai ko masoyi mai ko kuma dele zaba ba biyu wani ni ju taimako ci bale muna mi dana ngushi tu wani ne le we zo la de ton ci bale ci bale na dana ke titi ba wana ya waka min ye ni bo ni ayawe ni asawo mari ni ma ayawe ni amawe ofo dan wai o de bo fe fi susuji wala wo bukata adena ko shikenan daga na cibanmu na ji bata mudan ba ta daga latin wuyo wuji na fe yiwo ikaika daga na dan ya ba wannan kitson wani na ikaika wa fe be fe be cimulai nga genyi fe mu awa kun su fe mu ci wannan udundue latigan ci ne ce ga kai wo ke na rayuwa jiguna yeli yeli yeli yeli to yana je na hazana no abinu yayi yoyi ha ibe wage ga je suga ne ah, nje hacha mi to ci be ke ya wo e ko kuma yele munna to ni asan gore amma daga nan waje haci wa yaje su ne na ina ya na ga har su ji eh ni ci ci na lei ya mugu ki tebo gaya ba ga jesu ko kuma da bina ruki gebo ga jesu na waye ba kangana to ya uno tumo beye ile tunne da na ya dike pa mu kazan da bina bo ko kuma ide ya dike ya dike muke su da kazana bo shikenan ogato annabi gaf ya gadaga ya dutuwa fadawar sulusa fadawar ruba ya dutuwa da ya ni nimi ne gutawuwa kaya ni ne ya ki bayani ya dutuwa da ya na ya ga ide ya ga cibar da binan a da da binan shi tu ya ba da binan ba wannan misali ade da da gina ɗuwa da shi ce ci ọgọtọ ba a rai da biyu wani lissafi gabe jere ya da mu fraction yana ma ade da da gina kwano ɗuwa 400 a nan annabi gato ya gabi daga ne ya yi dan wani e ya made cinwaye a kika na to fadawo rubuwa fadawo sulusa yani yimi gutawa ciya kí ní ní gúté oyé fún àmì rẹ̀ o kẹsì ilá ní sáfì ní yáà jù wà láyá gẹ́gẹ́ mu jù náà mọ́ ilé mú gẹ́gẹ́ yẹ dùn tún ọ̀bẹ́ yẹ ní yàdé páànù 300 ẹ̀hún tí àdé sókè àyíkó ìgbà òjì ládọ̀ wà lọ́wọ́ ìgbẹ́gẹ́ náà máa sì lọ so yẹ̀gọ́ tó ṣí kẹ́ náà ànábìgẹ́ dẹ̀gẹ́ náà 300 lè lé gẹ́ àdé páànù kpakọ̀bẹ̀ ṣiṣẹ́ na yà ní ní mini kúta ọ̀chí ya kí ní mini kúta kpakọ̀bẹ̀ ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ ya ṣiṣẹ́ ṣi ya kpakọ̀lẹ̀ kẹ́ na nga wunan wula tina wala ya wunan wula ci ba ma wannan mana gato mi dai da mushi shikin wani ko kuma mi dai da bine shikin wani na gbanu gbukpakọ na bego ma o egwawa latin gboo fone do bina ya waji ya ci gbane ji wale waji ki wata bana mun ga biya gena mi ci fena mi ci don ya aini ya gaskiya na mi ci bele nu wani na ena ga kene na ga la o so fata abe kema gala na ga kai ya lunni mi guta mi bi na ebu kako be shishi dana yan yini mi gune olugwa ki ni mi gune wa tina ndo eh fraction ne ina ko aso ne ke daga abu to ke ha to roughly 120 ya wuce ciya alena ko so ke ne be bicho ye ga dun tuwo be e ga be jina zuma go ya ga ba da dujina ma ngala wuce to wa ebona ne hajine du to da na lisafi e ga be tatien hu muyina ebo e bichi e bibi mo goto ya ni ne guto chia ko ya ni ne guno chia ye gu chia zo e che la ne kele yu ye mun en gichi be da na ye che du to e gaskiya e na ga be kene ya la su yu ne che le su yu ko ni pende yo baba ga ne ti da be ya mo e tsumo be yo a je ne ga harusu a gaza ya tiya ai wato bi ma'ana ba ga daga ga wade ne ga kazan wayo a ga to ga titubu satulore tiubo eh so in ta tabi wani illa zanna ye da zai ji shirka na je da ci ya lami to in zanna zai to tsaye zo wai na tumi la ta hasu ne ya dai mu ga mu ga kiwo قل فلله حجة بالغة ولو شاء لهداكم أجمعين كل أنا بقيا فلله الحجة البالغة سقوط يا الله ونقام حجة الشقن إيه ما يجي حجة وي ودي حجة وكو ودي حجة ومدي دي أما حجة وتوب معايو يسقوط الشقن imam shaukani ji bayani ke faga al-kutubul baligh haya gaina ya al-kutubul baligh gana al-kutubul munazzala wa rusulul mursala wa ma jaa bi wa ma jaa bi min al-mu'jizat fi soko energy fi bona ga ga hujja na shafano wani kila waje ka zo soko ga ba ka zama mun bo sura kaza ya kaza a ah, wa da hujja na bokan ko kuma rusulul mursala wani kila cijin ka zama ka a ah, nabi muhammadu gan mada hadisi kan wa da wuja na shekwa amma ku jina na jija wala da wuja ndo ga bebe yi na kotonci kotonci wuyo ma boka wo ma to gogo amma gogutu we we ile wuja qur'ani gogutu gogutu me to to to wuja hadisi ba eh sokoko kul fa lillahi alhujjatul baligha hujja na shekana da sokoi da be sokoi da annabi muhammad da annabi muhammad lututu walau sha nga soko bala da kun azmai nge wuba ba beni e ba wi kitchen no man je gaga kemne idi idaya walau sha la da azmai soko ba da musulunci no a ga kafiri ne yibo a ga mushrika eh a ga zanen mishamu zanen bayan ubiyo zanen wayan in ga ba su ko ba a da zandon da mina ba ba ta zano ga zan musulmi yanzu a yi mumini a ga to shi mashi ya rigici yin E, eh eh galani ga ide mashi ya riguba ide mashi ya amru wata shiri ide mashi ya kada wata dir mashi ya rigici yin nan in ga ba su ba etiyan wato etiyan kadawo na mashiyan kadawo wata biyu in gaba su ko bayan bayan fuska ya kaddara na wajinan ngai lajin musulmi bata da makubo ne ti fata dai kisa ita karatu ne shi to ba to ji ga idan mashiya ya guba idan mashiya na yi ga mashiya ya foro da tashiri na so kwaji wani misali su kowa bai ji sallah so kowa bai lamun jinni so kowa bai gazu so kowa bai ji zaka iwa zaka iwon manci ji iga gbaye ma eh so kowa bai lamun tu murne da ci ji matuka ga ga ta ji da ne sunnan da da qur'ani na wala na na shi ta ta wuru yo ne ga wato mashiyan amri wa tashri huwa madabo wa wato kadai wa taqdir eh sòkó wá wọ́n wá wọ́n gbá gẹ́gẹ́ da fídí àmì fídí wá gẹ̀gẹ́ gẹ́gẹ́ fínà sòkó jẹ́ ìdá ń bá sòkó àmì fí gbogbo yẹn ti faruwa na sòkó jẹ́ ìdá bẹ̀yà sòkó pa na wọ́n ti tabbata àà pípa gúrò uwa gúrò sòkó àwà àmá uwa nuci wọ́n fuska ya kaddara wuje fuska ya ba shari'a ba wọ́n ba kaddaro ga gage fi

wọn waye bá shari'a wani amun waye bayan kaddara ba ga mala kunji bata za musulmi ha to ga bá bayan kaddara bata musulmi ne ti fata ga giza eh ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم شوفوا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون كل أنا بكي أقيا ألوم يبيعني يبيعني بشهداء زانجي جري زانجي ديري zane je waga ya yi illa bi mile allazi sha na yi harama a za kyau so na jiragen haramun wani muke da ya gana albahira asaiba alwasila alhamdu yana da zuciya dabba na zafi na haramun ya ta cana illa mi zije yo na jiri ke lalle so na jiragen haramun nan shaidu aga da be ga ri ya nuci ta riya fala ta sharina ma'au su ko ga ga ya ribi ayi man gaba ne yanzu aha a sama ya ji na de ri gaba nan eh wata kila an kallo ga Allah fa daga ne ga ga larbayin jaliya ji ga gawa da ya ga ba na jala jara mu ne na watakila an kalora halo kwa amma ki mai jito ne gaga ya lula je ki yi babon nan iti gaga to ela yi gai na ya wuba gaga so kula jin haramu ya ga nan ni da azawa ki ya shi ma ya ga wada shi gidiyo ma eh elu bai na ga na bo so kula jin haramu ya ga fodi asiri bela be be be la be na ma elu be a cige lawu jaunci je bai to a ja amma ga da din beri a cikin zada eh, na je Nigeria ga lalle su kula da haramu gizan dun ga fodiya da lazim be eh, fodiya da rubuta asibi ma to fala shari ma mu ga jiri da ma gamane su ta su ko abanda su ko ga Qur'ani mu ma ba mu ba ba anabi Muhammad ga ga ma ba diso mu ba ba so zana ibe da na na saman da ne ji manya gamane mu su zuta su ko gamane mu su ta anabi Muhammad فلا تشاهد معهم ولا تتبع الذين كذبوا بآياتنا gami tu ene bayan bada ne zai aya yi laje ga mana na mare eh wallazina la yu'minuna bil akhirah zaga na jiji imani be kiyama yana on bi rabbi yadilu a tafi wato afi da ene jinsi bi rabi ya dilu ne na ayye jaru na lahu adila ila adilu da ba su kuma ya dilu bi ma'ana ila tu da da ba su ku ila su ila ya fasu ku ba ci gala mi tuza mu ci gina nu ga wala ta tabi'a wa alladhina kadzabu bi ayatina mutike ga walladhina la yu'minuna bil akhirati gale ga zakka kan ga gawo mu zendon do le ce la ya su ko ga manana za mu ci ma da kiyama yana zendu da ga le mutu zima ma da kiyama ya nan wala ya su ko ga mana so ya ga zeni ga ya su kudi jaye jiye mu a da ba ya ga ga fahin ya ji na ji ba ta zai ni go yo a ga ne je la pa su ko ka cinawa ga rabbi ya ji a icaya nan na kun halin mashuada ku a ga su kudi amfani da kalma ya halumma halumma ebe ya ngani bi wale babun na alumma muji tabiya zai mubashira bi nafsi eh wakati ulayin bi da min suratul azabu muji tabiya ba go da hafijat qad ya'lamu Allahu al-mu'awqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wani halumma ila halumma ilaina so halumma ji tabiya mubashira kuma ji tabiya an tariqin ghayr da ibnu jabo wani guba ba zai tabbata aja yiwo a ga luga guba gago kin na mai luga ji bayani wani a ga da luga ijazi yiwo na ji larba ijazi aja lobe etistiwa wa wari wal jamar, wal mudhakkar wal mu'allaf a ga ga zai ni ga alumma yi ba ji yi zaki a ga ga zaku bi a ga alumma ayi za ba ji guba ko zaki guba abin da zaki ka ne ga halumma a yi ba yi buta da fiti ko yi da yi buta da fiti halumma halumma ga ba na ga yi duga yin ijazi yi nan duga da ga yi na qur'ani bebe yi na bana ga yi duga yin shi ci luga da bayan bani a yi jijamu ila ila tafriq ladda tsakani tani so bai tafi kemai ila tafriq ladda tsakani ya ifradu yi na wọ́n ìzẹ̀ iná ọba ajá àgá ló mọ̀ nígbàtí ń zàjí àgá ló ní a àgá ló má ìzàjí kan so lúga náà sọ pẹ́tẹ̀ àǹfààní bí alúmọ̀ ilẹ̀ na alúmọ̀ ṣọ́ àdá ọkùn ní lúga yìí yi ṣìṣì ní lúga yìí jáàzì bí iná dáná àbánígá ṣìṣì náà láwọ́ fàbí ní ká na àti dédé náà sọ pé tafuna da gon jagile yin tukuna na lona su kwayi da tashamu in gile gani da jannatin firdausi abokan ne rikon wato don da ya gaci da cina su kufa bi a kuci da ne ba karatu yin tasirin inan na darasi yayi ne yadda da yi daga littafi kwanan fiqhu nawazil wazin siya na imam ko a shek abdullah as-sakaki karatu nan na wani tsankwa karatu nan na da sauki a sauki ma sarai da ka yana ga da tubo nun tsola ji masala yin ga yi. ina cin da yi wani idan ka tu karatu na yi daga tun ula wa thaniya wa har da rabiya na ya ga wannan ne na yi misalin shafiya lafiya na kafacin to mun ji ga azun kanun zamani zaman ne gigi fi da zubi misalin na kafacin kawai ba health ba ba rashin lafiya ba adini jiya bi ka tuyi buron ga ba su ko mujiya ga ya halta na amma tonna yayin nan na ga lafiya gayin izawo ma a magayan ci gana alayu na ebon eh, kuma fi da muka da yau <coughs> alaikun wadda bukatar rufe fara misali da ko cibi da bugu da nimbo ci baka da ni eye bemi ato ojito e ta gi eh, a kego ya da ya e ga na loye na makogoro enyi wani fana Ege makogoro ma lo bakoro da ya e cinci ga na kala ga ti gan mu da na ki hukunci e wọn ya fata ne fiyazun na bon oge fiyazun maji dole dole jina wace da yi bai gidi na a kaluzu da baki bo musulman da ya ci da ba ke da ba e tiya hukunci mu maji da buwa ya ne gaga azun ya da ya o daga ya lade yo ya lade yo ya azun azun ya wa lo ya a ga mini man da hukuncin nana ibnu bazi da ban saudiya usaimeni dabon saudiya a gan uja a ga sallallahu alaihi wasallam ga wa balik filistin shaki illa an takuna sa'ima annabi ga wa dai ji alala o ci wala nu yodaye ni wangi sai wani ga wa itazu oge kazo ga yi sarai na loyi ni sarai na ma gai ma na ogali filistin shak ila an tako na sa'ayi ma a ganye na leti ga nana e zagar da da azun yi wucan wayi daye ni sosai su suwo mu ga azun yi gama da na nan so abeke wọn ga yana la nabi nan wuna da wani asa kabun beji nuwa chi yi ci ilo niya kawai yi ci gbe yau mu ci da niyan to wuto mu azu yi daga dama kuko ci so ba abu ile gaga azu yani mine na ma na ga suna ma ya da me ci ge ba ina ma gadan so da ke ba be ke ke ba be ma ko go re do ba ko ba ina wa ke be misali ya eye ko tupa e, e foi e be ke mi suna ngu ma fon e za da ba na wala lu bon na wa kai kan na wade bukatu na ga gadan mi so da ma ko go na za mabaci ziga nya zunya to mula sunna mauci yayya daga man shi daba nya zunya magaya mai hujjana a gagan gaga zaga ci gala kan yau kawai ga gagwacha loma ko gurwa shi san gwaye yi yana jiran gwamnati tubo wani irikin mai gida shi jo e ba nuna da ne jami'a Eh, da ya sawa ke zane boyi ka ne so a ile gaga muje na ni azumi to nga majmuwar fikir islami kwamitin wuce na alaji je zai fiki wa al'ummai musulmi ji bata na a na a ji na ina e beti ya bi yinan wugwa gan zaguba bayan zane zai ko ba fi mu ce ko kyan mu ga ci ga cile nan eh hukunci ayi abe waga ichi be lade yona wo masaka ci jari ci go ci ja ga gwada ma ko go ci da mi su nin na ci da ba kona waga ci be lade yo wo ma an kali tu wo lugu lo ma lo mi so an lo gwa kwa wo be wo ya azu yayi so bayani na jina da wani so na kena ake a wato wani lati ga dai wani kemina wani a tutuwa wuce a gagwalo ba kwana ebo na ile ga gangon ya laukunci na mafa bene ci to yiti ba toji eh ce gaga ci gena wala dan mi sona eh e pa e yi kunci ne ji ba gona tìgbẹ̀nà aládẹ́jú sún àti ibìkan wà ló gbàkó àmọ́ ogún kàfíní sún ọtí lùgbù ló gbàkó ńlá òsèrè lọ́ndọ̀ jẹ́ ní ti fàtàkẹ́ gan yíò lamari ti dé gígíjì àmọ́bẹ̀rẹ̀ ìsẹ́rẹ́ sọkówó ìbà sọkọ́ ne na bi karatu na da wani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا نبعد يا رجل عليكم السلام تو نعم بسم الله Yeah, آه. maye diga etiyan hukunci zanaki wani ki hukunci yawa ẹgbẹ̀gbẹ̀ ẹ̀dọ́gba yìí náà mẹ́ ẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ ẹ̀dọ́gba ẹ̀wà yìí lùkọ́ agbẹ̀gbẹ̀ ale bayani ya gun milani ne ẹ̀ẹ́n ẹwà jẹ́ dé kan kí wọn àti wọn ti gẹ́gbọ́rọ̀ náà èdè gẹ́gbọ́rọ̀ tó mìíràn mìíràn mi ní mi fò ìlẹ́mi ní ìfò ike gbọ́rọ̀ tó na-aga na nga ìbá ba bá ọgbọ́ agọ́ ndị bá ya dabba na jibe bici so ya gai kan ya gaji tunani ba ga wale gai gai ka bi ja e ga fudu na ga ba nuki ji wa ga so wale ga ene ke ba ni ba kai ga wono gai kai da mu jugun wa nga fi mu yana ka bace nga fi mu yana ka bace to shikenan ajara mu ko afi mu amma ke ne ne kuma musala ta mai ke fi a ga mu ruwan ke mai garin shi gaba ce na ga bin ga fa juma yi ya ga ina dogari wani ga mun ga de layi da wasu kun kyaye hukuncin hau da na mai biga na dauna a ba go ina da sauki a mina yi mikya amma na yau shawara igba tarihin sahabi za ta ta sahabi je ya a da suna da shawara mi tòwòtúrú tùgbújú wòdí ó gbájúgbújú gádẹ ìyẹ̀kó kádùn jẹ òtúrú tì náà tẹta wáráwárá bí ẹnà láyé wọjọ kẹwàá yá tàwọn bá ń tì sí ìdà fún oró làwá mele ga hukunci a daza ti da rati fulawa yana mala mele ga a daza na annabi de eh, roni duru de roni shi ko o de roni duru so a ne ga ga hukunci ne ne ga a daza ti yana da lake tina ba Allah wa alam ya ke ya bincike ji ga bi fahimta ne yi na ce ne ba nan ga ba su koya ni goyo alaikum wa yana da shi ga eh mai biga yana fila ne ji haka tarawijin ajaje mana zai ya bayani ga na fila shi nan ne raka kuba da na gajin na adini da alijanna a tuye mai adani da alijanna ki hukunci yana fila hanci jo wadda mini suna na biba

cinye ni ba gobe za wani cira ji wani number two amma gada ga gabi a caci maki yana jin a cala a caga neutralize nurse to man mai diga ya radici gan ba za a gici radio amma gado cima kiya ci biyan bago mutuwa bai mutuwa yi ya ƙurani da ga aiga za a yi jira da hadisi maga aiga wa can maga aiga e can ya so daga nan gaga wani can maga gaga can ya inda e na ji muhimmanci a ina in ga ya ci mu ci a ju in can ya wajen da gasa da wani so akina ndo shi da bai za a za Gari bi za yi ziya o bi kana na ti faara na misi ne soko na ah, baaro na fɛ a ŋa soko ye ŋun zaa a tɛ a ti taa si fili a ŋa soko ye ŋun zaa ne zaa yi ke ŋun zaa a ne ma ne de. bayani mai yake jayi da na jake ezaji da bora da ki da gagan raji na ci raji ga ci mu maza mu ne su kwa ene yewa ipena da ko so ko ga mu ji ba ko ba ni bi won diga won ti ba le le be igala mi tuna si ifo ti uh, agara di chi ko jije e ba musulmi ti ki won gun igbe gada ni chuna e ba igbe so kota chun won azu zanu ti gade wọ́n yí na ṣàfihàn náà ti gbọ́n kó èmi kó wọ́n ti

tó súnmọ́ pàtó bẹ láti mo èlò káyẹ̀tì àsán ọ̀ ń gẹ́gẹ́ àwọn sẹ́tìmọ̀ òtí átúmọ̀ ẹ̀bùsùnkọ́ ajé lànàbọ̀ òtí náà ń fọn kàrà fọn watakila mace gasu ga fiye bayan gafara ku ki amu ko ya wuce da wana Masha Allah. aya ke na ajiza na ayi bwana asatọ pata na da asa ama ada fe ga mai ma na ji ko ka ala alamu da bayani da na daga na aga da ci da ko ba mu to ya na nula mu su zikiri ju fuji ga zu ala khairi na da ju ra su ko mu je da bi ba ku ba ba ku ba na alaikum salam na'am wato ya kan da goyi da laki na christian da suke koyar isma sanan yin ba o ara lara ya mun yi daga kan da shi daga a ya mun shi daga a yau mun uwa ke a gina to mun ba ka ma ibana abuna ene to ko ku a to yana yi zakan laro khaira ga gina da mimanci sarai mai biga gete na shafiya da bayan kulla ji da fi ma wugiyar da ya muharraman mina ya wuce yi da ga au fiskar wuhilla da gairu layi biyi nan mangaci ya ji hujja da rigan wai huba da dabba na mishaji gazu da sunnayen kirismasi ji na haramu yau na yi musulmi ji a kele wani waje babu yin fiskan wujin daga rairin layi to so mai cune ga bai gane shi to ba to yi ga yi ga yi lele fiye da yanki cikin mishaji to ne ga malaci da ga bina amma yi ga yi lele fiye ba na ke ya ki bayani da jon tsakanin ayan nan da yanayi gumi bayani yayi na yau so ejenai da ya ci ganna nan gayi ayan na wato amoyo amoyo wa wata amun da nina wutar kitaba hillun lakum wata amukun hillun lahu mu yi khasu khasu hajjajin hajjoji tafiye diya am so dabban don da aga su sun aga labere tuci sun da sun na zamu tsini su kwana a gya ti fahimta ko amma su kwana kewa ga ga e wayena mu ke ga misha je wayena ga gaga gida ba so nye misha na zi ni khas mun sa'ata daga amu masalan nan masalin yau lafiya kuma to da dai to ile ga mubiya ya boye ya mona ya tura ya shehu shanki tina Allahu alam wa ga bici khilafu nge ga eh iga da sauki waji kanun da bici da laifin Allahu fabi daga ne da ga yi ga gangi cikin al kitabu yi yo yana to iga be jina wa ga be gindo ci Waga ga kuma minama ile ga da ga bici ma ya ti fata ga wata fahimta yanin ba na ya gama titunan jama'a ya gefe wai wafu <laughs> ne eh? masha Allah ga bele zane ci yegi ga biyu mi mun so de ba no abici yina amma ya ga bici ci gbeya daga nuji wajibi go ga jana mubuza ga mufoza ga ba dina e eh, wa man ittaka shubuhati qad istabra bi dini wa irdi so subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh